biyo bayan hasashen da majalisar ɗinkin duniya ta yi bangaren kula da abinci na duniya cewa ana iya samun karancin abinci a duniya to shin ina makoman al'ummar a irin wannan lokacin da farashin abinci ke hauhawa tambayin kenan da shirin gari ya waye yayi ma wasu al'umma ga kuma irin amsoshin da suka bamu sunana muhammad kabiru babu abdullahi wannan abu idan har ya tabbata sai mu ci allah allah allah soyayya amma ya kamata tun na shashe ake yi kuma abin na allah ne kuma Allah ne ke isa wani zai gobe tun amma akwai an yi alat to ya kamata gwamnatin tarayya shugaban kasa muna da abin da ake cewa Eh, akwai kuɗin da ake aja na duke kasa musamman ake shabi ismaili ake shi ne ne to wannan abu ya kamata a yi amfani da shi a fito da kuɗi a je a so abinci a yi tanadi kafin wani abu ya zo idan aka yi tanadin wani abu wani abu ya riga ya zo to kai da izinin Allah za mu samu sauki za mu samu abubuwa ba mu bana mata fata ba kuma da izinin Allah Allah Allah kare kawo shi amma in Allah ya kawo shi to mu tabbatar muna da authority ba don komai ba so duk abin da zaka yi shi kaga abin yana faruwa yana gudana to ka tare shi sunana jamila jamila ismail gaskiya abin sai a hankali tunda dai ni ba ni nake ce da kaina ba amma ina gani wahalar da iyaye na suke sha wajen samu abin da za mu ci tun yanzu ma balantana an yi hasashen cewa za a sha wahala nan gaba to ni dai shawarar da zan bada shine gwamnati tun kafin abin ya zo gwamnati sai ta samu ta fara tattala abin da za a samu a raba ma talakawa ko da a rumbun gwamnati ne to a ajiye idan abin ya zo sai su samu su fito da shi domin a raba ma talakawa tun kafin abin ya zo sunana jibril yakubu kamar yadda majalisar ɗinki duniya ce wannan bayani tabbas abin haka zai iya kasancewa saboda mafi akasari duk waɗanda suke irin wannan hasashen mutane waɗanda suke da tajirba wato sun jaraba sun ga abubuwa da dama da suka taɓa faruwa kuma sun hanga sun hango lalle abin zai iya faruwa kuma ilimi ne wanda idan mutum Allah ya raba shi to lalle ne duk abin da ya magana akan shi zai iya zama gaskiya to a nawa hasashen shine kamar yadda suka ce din nan ba abin da za mu turka sai dai mu tunanin gwamnati ita kamar yadda gwamnati take da matsayinta ita ce uwa ita ce uba ga duk wani talaka da duk wani wanda yake zaune a karkashin hukumar hukuncinta kamata ya yi gwamnati ta yi kokari tunda har an yi wannan hasashen ta yi kokari ta sa kuɗi ta siyo abinci ta tanadi abinci sosai ta tara saboda in wannan abin ya faru ta rika fitar da abincin nan kaɗan kaɗan tana rabawa talakawa abin da ya dace kenan abin da nake ganin gwamnati ya da kamata ta yi kenan daga bisani muka ji ta bakin wasu daga cikin masu sana'an siyar da abinci game da wannan hasashe na majalisar ɗinkin duniya suna na muhammad idris mai awo in mun samu karancin ma abincin saboda bana ruwan da ya zo daga karshe sai muka samu akwai ma kayayyakin da muka shuka ma da wuya ya samu Eh, da wuya ya samu da shinkafa da wake duka wasu ba za a samu ba yadda kuke samun abincin a baya ake kawo muku ku siya yanzu ana samun shi yanzu wallahi ba a samu sosai kama yadda ya kamata ga kuma ya yi tsada eh akwai rashin tsaro saboda idan muka je gonan ma ko ni nan na je gona wallahi talla na gaza yin noman gaba daya yawa saboda ina bukatar yin noma abu ya gagare ni an kai min cafka na kuma Allah ya kwato ni na sullo na taho ha an kai mama ha an kai cafka eh, Allah ya kuto da ni yawa to yaya kake ganin su masu siyan abinci bangaren masu siyan abinci wallahi su ma suna koka ga ba kuɗi a hannunsu kowa dai yana cikin kakanaka da 'yan kasuwan ma gaba daya da masu sayan da mu da muke sayarwa muna cikin dai wani hali ya eh, dai mai ta roƙon Allah daga ƙarshe muka ji ta bakin ɗaya daga cikin manoma a jihar Kaduna sunana Ashiru Yahaya Alƙasim wasu yana al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin al'amuran gaskiya in dai hakan ya tabbata to gaskiya akwai matsaloli masu ɗimbin yawa duba da irin halin muke ciki a yanzu ma da abincin ba a wannan hasashen ba amma ga halin muke ciki a yanzu musamman magiranta irin yanayin cikin su na wahalar na hawan farashin na abinci to kuma shi dama mu a nan Najeriya ma mafiya yawa wasu guraren yankuna da dama an yi noma to Allah bai kaddara ruwa ya kai ba da da yawa ni kai na daga cikin manoman da suka noma shinkafa amma karshe dai sai dai in ba dabbobi abin shinkafar nawa dan ba abin da na samu a tattare ita me yasa haka ruwa da bai kai yadda ya kamata ba ruwa ya yanke da wuri to gaskiya al'amari an kashe kuma yanzu a halin da muke ciki mu 'yan najeriya musamman talakawa aka ce kuma abun nan gaba zai wuce na yanzu to abun ba san kuma me za mu ce ba gaskiya amma dai kiran da zan yi ni yanzu dan Allah gwamnati ta yi san irin matakin da kafin wannan abun ya zo a ɗauki matakin gyara ba sai ya zo kuma a dinga kama kama ba in eh to gaskiya abun da zai haifar da matsalan kawo eh, matsalan abinci a Najeriya matsalar ruwa irin jigawa da yake ni ba Kano ne na kuma je Kano na yi noma ina cikin waɗanda suka asarar noma a bana kuma ina da abokanai wanda muke tare da su a nan Kaduna wanda su ma wani asarar ta shafe su akwai abokina da na sani muna tare da shi a yanzu haka ya kashe kuɗi akalla dubu ɗari uku amma buhun shan shirya shinkafa abu ne samun bai wuce buhu hudu ba shi kuma wani mara sauki akwai masu gaba ɗaya sai dai a ba dabbobi abin da suka noma. to mu dai anan zamu ce ubangiji Allah ka kawo mana mafita karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji ditv gari ya waye. ya waye dukan